rabbi shirah li sadari wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dikan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girmar ɗaukaka da ya nuna muna wannan marece na sha biyar ga watan jun miladiya 2022 ga mu a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin marigayi alhaji idris zaria allah jikansa da rahama da ke kan wannan titi zaria road kusa ga alfijir specially medical center da ke wannan birni mai albarka birni sokoto domin ci gaba da karatu littafin muna ilamul muwaƙi'ina an rabbil alamina na Sheikh Muhammadu na Abi ibn Qayyim Jauziya. rahimahullah wanda muka soma sati biyu da suka wuce wannan shine darasin mu na uku muna cikin muqaddimar sa yau za mu tashi inda malai wani fasal yake cewa faslun ulama'ul umma ala ne. malama al'umma sun kaso kashe biyu yana so ya yi ma bayanin malaman hadisi da malaman fikihu kowa da irin darajarsa da matsayinsa kuma babu na yarwa a ciki malaman hadisi su ne na farko malaman fikihu ba abin yarwa ne ba to suna ke so ya gaya ma dukkanin su kowa na da irin tasa maziyya da tasa falala sai yake cewa ulama'ul umma ala barbaini malaman addinin musulunci na al'ummar musulmai sun kasu kashi biyu yake walamma kana ad-da'watu ila ilallahi azza wa jalla lokacin da ya zama kira zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka والتبليغ عن رسول kuma an عن رسوله صلى الله عليه وسلم da kuma iyarwa daga manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama, wannan da'awa zuwa ga addini Allah iyadda saƙo wanda manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama ya zo da shi shi'aru hizbihi muflihin wannan ne alama shine shi'ar min sha'air na bayin Allah hizbihi rundunar Allah al-muflihin wa'inda ke da babban rabo idan ka gama masu da'awa alama suna daga cikin hizbullahil muflihina idan ga mai iyar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ballighu anni walau aya wannan ba shakka yana daga cikin hizbuhu hizbullahil muflihina rundunar Allah waɗanda suka ci nasara duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin su kenan wannan watun su ne mutanen da suka ci nasara masu da'awa masu iya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa atba'ihi min al'alamina kuma su ne shi ne alamar na gane mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin duniya alamar mabiyan manzon Allah su ne masu da'awa su ne masu iyarwa daga abin da aka samo daga manzon Allah su ne alamar mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma kanku za ku iya yadda da wannan idan kuka ji ana wa'azi ana karatu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai tambaya ahli sunna ne wanda ba ahli sunna ba da wahala ka ji yazo ya bude karatun sahihul bukhari ko ya ya bude karatun sahihul muslim ko ya bude karatun abi dauda ko sunan tirmidhi ko ibnu majah ko abin da ya kamanci haka a sai dai ka ji can ya bude wani eh, majalisi can ko ni liqa'u shahri ko ni can inda za a karanci wani abu dai ba hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ali sunna mu gode wa Allah da yawa majalis din mu wajen karantar da sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu ma ba ma karantarwa ba ba karantar da wani littafi na musulunci ba waƙoƙi na kawai aka shiryawa to wannan kaga alamar da zaka gane ahli sunna mabiyan manzon Allah shine ka gane su suna awa zuwa ga addinin Allah kaga suna iya da sako wanda manzo Allah ya karanta da al'umma yadda kamar yadda Allah ya faɗa ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin gaya ma duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kace ma duniya hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta matsayin annabi Allah annabi Muhammad ita ce hanya ta wace ce hanya ita ce hanyar da ada'o ilallah hanyar kira zuwa ga addini Allah ake kira zuwa ga addini Allah hanyar waye ce hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan da'awar ala basira akan basira duk mai da'awa zuwa ga sunna manzo Allah kamata yi ta akan basira kada ya zama babu uh, fasaha babu hikima kawai wanda ya dogo ta kai yake kwabowa a ya kamata ya zama ala basira malamai suka ce basiran nan kuma tana nufin ilimi ya zama kana da ilimin da za ka yi wannan da'awar ka yi karatun hadisan manzo Allah da kake son ka karantar ka yi karatun tafsirin da kake son ka karantar ka yi karatun saƙon Allah da kake son ka iyar dinnan shi ne Allah basira sannan kuma ka yi amfani da bil hikma kamar yadda wata aya kuma ta ambata cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana yake cewa ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan kuma ita ce hanya ta ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hanya ce ga dukkan wanda ya bi ni wa subhanallah salki ya tabbatar ma Allah wa ma ana minal mushrikina ni ba na cikin mushrikai waɗanda ke hada Allah da wani a wajen ibada wa kana tabligh ibn qayyim al-jawziyya yake cewa iyarwa anhu daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyar da sakon da manzo Allah ya karantar ka dauko sakon manzo Allah ka iyar ma al'umma nau'aini nau'i biyu ne tablighu alfazi ma jaa bihi da lafuzzan da annabi yazo zo da su kenan karantar da hadisan tiryan tiryan yadda manzo Allah ya da su kaga wannan malaman hadisi kenan su ne kashi na farko wa tablighu ma'anihi da kuma iyar da ma'anar lafuzzan manzon Allah yanzu ba su ne zaka iyar ba kai tsaye a ma'anar su zaka iyar wannan shine dau na malaman fiqh suko za su ce ma hukuncin kaza kaza ina aya ba su ka baka ba amma dai sun ce maka hukuncin ina suka samu hukuncin daga hadisan manzon Allah su suka bada wannan ma'anar an gane wannan to kaga wannan shi ke nuna ma su ma kenan malamai kala biyu ne akwai masu karanta ma hadisi tiryan tiryan su ne malaman farko akwai na biye masu biyar wanda ke iya da ma'anoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anoni hadisan manzo Allah su gaya ma hukumce hukumce su ne malaman fikihu Allah saka musu da alkhairi sai muka ce tabligu alfazi ma a bihi wa tabligu ma'anihi kana al-ulama min ummatihi maksuse min aini a aini na kuskure na ku gyara naku na ga dukkan mai irin wannan tana da kuskure kuskure ne wa kana tabligu anhu aini ne sai ya sa ma min aini aini na yawa nau'i biyu ne mun shine muka wada tabligu alfazi ma ja a bihe wato iyar da lafzin da manzon Allah ya zo da shi wa tabligu ma'anihi da iyar da ma'anonin su ne malaman wato abin da malaman fiqh kenan kanal ulama malamai sun kasance min ummatihi daga cikin al'ummarsa na fi qismaini sun an takaita su ga wayannan bangarorin guda biyu ko dai malami hadisi ko malami fikihu da kahi ta nan to an gama ka gani ko dai ka zama malami hadisi ko ka zama malami mi ko ka zama malami fiqh a wani na cewa a wannan ba malami hadisi ne ba ba malami fiqh na ba amma dai malami tafsiri na asha ai duk guda ne in dai malami tafsiri ne to tafsiri ma kala biyu ne akwai at-tafsiru bil ma'asuri akwai at-tafsiru bil ra'yi eh at-tafsiru bil ma'asuri kana cewa hadisi idan at-tafsiru bil ra'yi kana cewa malama fiqh Allah sabu gani ka saboda ka malamai dai sun tsaya a nan bangarorin nan guda biyu ko ma dai malaman hadisi ko malaman fiqhu ahaduhuma ɗaya daga cikin su na farkon shine hufazul hadith mahaddata marika ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waja habizatuhu da gaggagagga cikin marika hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manya manya malaman hadisi mahaddata hadisi sune na farko wani qadihi kuma wanda ke nakadi ga hadisi meye kadi ga hadisi tantance ingantacce da wanda bai inganta ba akwai ilmul hadisi bin riwaya akwai ilmul hadisi bin diraya to duka yana daga cikin wa'annan nuqaduhu masu wa na hadisi nakadi wani zai iya kawo hadisi sai su biye sarsalan hadisi sai su gano hadisin ba hadisin daukawa ne ba kaga sun yi kadi hadisi ko ko a wannan hadisi ya inganta ko ko a ya inganta amma bai kai sahihi ba yana da hasan to kaga duka wa'annan nuqad na hadisi ne to akwai nuska da take walƙada kila ta kuma walƙada ta sako yawa walƙada maimakon nukadi sai ce walƙada jagorori allazina hum a'immatul anam wa'inda su wa'inna malama hadisi su ne shugabannin al'umma gaba daya wa zawamilul islam kuma sune ne zawamil na musulunci me yake nufi da zawamil zawamil asalin zawamilu dabbar da ke da nishadi mai karfin daukar kaya da yawa sai da ake ce ma zamila jam'in ta zawamil ana akwai daraja ilmiya da ake cewa zamilatun amma dai wannan daga dabba annashida mai ɗaukar kaya da yawa ita ake cewa zamila to jam'in zawamil to da yake zawamilul islam ana amfani da wannan kalima ga ukala ga masu hankali sai a ba su wannan saboda a arota daga dabba a ba masu hankali Iyaka arota daga dabba aka ba mai hankali to ɗayan biyu ne ko ma dai ana nufin wanda a gimshiki mai ɗaukar nauyi kamar da dabba ke ɗaukar nauyi ko kuma a ce ana nufin mutumin da yake wato mahaddacin abu mai yawa ana cewa haza zamil kalam wato wanda ke rike da alkalami marubuci kenan ko a ce zamil dawa adawat wanda yake marubuci da zawada kaga duka dai ana nufin dai mahaddaci ne malami ne dai mai daraja babba to nan da yake zawamilul islam yana nufin waɗanda ke dauke da musulunci waɗanda ke dauke da nauyin musulunci kamar yadda waccan dabbar da ke da nishadin ɗaukar kaya da yawa to waɗannan malaman su ma haka suke don su ne ke tallabe da musulunci gaba daya zawamil islam waɗanda ke tallabe da musulunci ke ɗauke da musulunci gaba daya waɗannan su ne malaman hadisi allazina hafizu alal ummati wata nuska ko alal a'immati waɗanda suka ka tsare ma a'imma shugabanni in ka ɗauki wannan nuska da suka tsare ma'a'imma shugabannin na da ake cewa su ne malaman fikihu a'imma muna da a'imma da suke su ne a'immatul mazahir to na malama hadisi su ne suka rike ma suka haddace ma'a'imma inda suke zuwa su yi bani don inda ba su rike hadisan ba suka tashi hadisan sun ka inganta su ba to da kai malamin fikihu ina zaka je ka yi fikihun ai malamin fikihu yana yawan fikihu ne cikin hadisi in ba fa hadisin fa akwai inda zai je wa babu to saboda ka su ne suka rike ma'o'inna a imma idan kuma ka ɗauka cewa mai nuska al'umma sai ka ce to wa'annan malaman hafizu alal umma ma'aqidad dini wa mu'aqilahu sun rike ma al'umma ma'aqidal dini wato zariyar musulunci an ce ma'aqid inda makulli kama ce makullin zariya ko to sun rike ma al'umma wato madaurin addini kenan sun rike ma al'umma addini sun daure ma al'umma addini wa ma'aqilahu da mafaka addini ma'aqil daga almanja almanja kuma shine ke kokarin kare ka wato in ka wani abu ya koro ka kashi bangare inda zaka hautu dun mutsira ba shine almanja ba to shine ma'aqil shi daga naka samu al'aqal al'aqalu an sa mutum an sa hankali hankali domin shi ke kare ka daga fadawa daga wata halaka mai hankali yana kokarin hankalinsa ya kare shi daga fadawa wani wuri inda ke cuta masa shi ko mara hankali yana iya kada kai na inda ke iya cuta masa to hankali yana kare shi yasa daga cikin sunaye hankali akwai alhija alhija shine wanda ke baka kariya kenan ko to shi ma akal shine amfanin sa akal wato mai kare ka shi yasa ma koda jiya aka sa mata akal don tana karewa in aka ce eh, ka kashe wani aka ce to sai ka biya kaza wannan abun da kake biya zai kare gobe kaka kashe wani to kaga ya zama kariya kenan to ma'aqil anan ya zama kenan wajen kare suke kare addini kenan addini ya samu mafaka ta hannunsu su ne ke ba addini mafaka su kare addini kenan wahamu minat mawari wattakderi mawaridahu sun kare mashiga inda za a shawo addinin suka kare wannan mashigar minat tagayyari ah, daga canzawa wata jere da kuma gurbatawa ba yadda za a yi wannan inda addinin ke shiga ya gurbata ko kuma inda mashayar addini ta watun ta garwaya ta ta rikice ya zama an bata ruwan kenan yana ruhin dai so suka kare inda ake ah, su suka kare addini wa manahilahu mabubuga addini su suka kare wannan mabubugar domin su suka kare hadisi hadisi ko shine mabubuga addini su suka kare ruwaya ruwaya ko take mabubugar addini kenan su suka kare wannan manahila hatta warada man sabaqat lahu min Allah al-husna tilka al-manahila safiya har aka samu dama ah, ah, man sabaqat lahu min Allah al-husna wanda kyakkyawa ta tabbata gare shi daga wajen Allah kina wanda Allah ya wa gidan dogowa in ji bahaushe kina wanda Allah ya wa arziki ya samu dama ya shiga ya dobo wannan ruwan tatacce ya shiga tilkal manahil wannan mabubugar ruwar ya dobo ruwan safiya tatacce ya dobo ya sha ya tsalkakakke min al'adanasi daga dauda suka kare dauda kada ta shiga inda ake ɗiba a shigo inda ake ɗibo na addinin kenan suka kare hadisai malaman fiqh su sai suka samu ruwan suka samu hadisi tatacce suka shiga suko suka dogo suka hitar da al suka fitar da suka istinbadin ahkam daga wannan abin da su malaman hadisai suka kare shine su ne hadisan to kaga kenan sai ka ɗauka kamar wannan hadisan wato wani mashaya wata mashaya ce wadda wa'annan malaman suka zo suka kare ta suka hana a zo a ɓata ta a zo a garwaye wa'annan ruwan sai suka hana yadda shi malami fiƙi zai samu dama ya shigo ya zo ya ɗiba ya je shi ko ya yada ma al'umma ina wannan duka wani abu ne fanni ne na majazi wanda ba ruwa ne ba wanda ba mashaya ce ba wanda zaka je ka dogo ka sha haka ga mashayar da aka sani amma hadisai ne suka kare wayannan hadisan su ne matsayin mashaya inda za a shiga a dobo yake cewa lam tushabbiha al'ara'u tafyiran wato ra'uyya ba su je suka rikitar da su ba suka rikitar da wa'annan hadisan har suka zama tagyiran suka canza shi kenan suka kare wa'annan hadisan da ta hanyar da wani ra'ayi bai shiga hadisi ba har ya bata shi a'a yana nan kamar yadda manzo Allah ya faɗe shi ba a samu wani ra'ayi ya zo ya bata shi ba duk da yan bidiya su yi kokarin su shiga cikin hadisai su bata su yi kokarin su cusar hadisan ƙarya a cike amma Allah ya kare kamar yadda alƙawarin zai kare alƙur'ani Tun da ko hadisai suke fasara alƙur'ani to sai su ma hadisan sai Allah ya kare duk yadda dan bidiya ya so ya shiga ya bata sai suka hana sai suka shiga suka kare wa'annan hadisan da ba su samu ra'uyan masu ra'ayi ba su samu shiga suka rikitar da wa'annan hadisan ba har su samu damar canza su wa waradu fiha sai ga malamai suna shiga cikin wayannan hadisan suna shiga ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiran suka shiga wani marmaro wannan marmaron su ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna sha yashrabu biha ibadullah wannan marmaron da bayin Allah ke shiga su sha lamun lafiya yufajjirunaha tafjiran ana bubbugo musu da wannan marmaron bubbugowa suna shiga suna kwankwatowa suna ɗobowa suna sha sai sun ƙoshi sai sun baci duka waye ya kare musu wannan marmaron su ne malaman hadisi wa humul ladina qala fihim al imam ahmad su wayannan malaman hadisin fa har yanzu dai sune wanda imam ahmad ya ambata ibnu hanbali qaddasallahu ruhahu Allah ya tsalkake rayuwar imam ahmad fi khutbatihi al mashhura a khutuban nan tasa da yayi shahararra khutuba da ya fi kitabihi a littafinsa wanda littafi ya yi shi ne fin raddi alal zanadiqa domin raddi ga ƴan sindikan mutane wal jahamiyya da ɗan ƴan jahamiyya ƴan jahamiyyan nan da suka fara cewa Allah baya ko ina su suka fara hitowa da wannan wato wannan da cewa Allah baya sama a Allah yana ko ina ko Allah baya ko ina duk su suka fara hitowa da wannan ra'ayi ƴan jahamiyya to imamu ahmad ya rubuta littafi na musamman domin raddi akan su da su da yan sindikai to cikin hudubar wannan littafin imamu ahmad ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala fi kulli zamanin fatara yabo da godiya ya tabbata ga Allah da ya sanya ma kowane zamani ya sanya mashi wani lokaci minar rusuli na manzanni a samu wata fatara na manzanni wanda wa'annan manzannin baƙaya min ahalil ilmi wato duk wani zamanin da aka samu fatara da babu annabawa to sai Allah ya sanya bakaya min al ulama kenan yake nufi anan sai a sanya wasu bakaya min ahalil ilmi na malamai kenan yanzu babu annabi annabawa su wuce to sai a samu wasu malamai sai su tsaya matsayin ma annabawan Allah domin iyar da sakon annabawan Allah lokacin da annabawan Allah na nan sai ya zama su annabawan ke iya da wannan sakon yanzu ko an samu fatara annabawan ba sa nan to sai a samu malamai sai su zauna a wannan gurin don dama malamai su ne al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa to imamu ahmad yana cewa dukkan yabo da godiya ya tabbatar ma Allah wanda ke sanya ma kowane zamanin da aka samu fataran manzanni sai ya sanya bakaya min ahlil ilmi wasu wa'inda suka yi saura daga cikin malaman ilimi wanda wa'annan malaman ilimin da za su zo su zauna bisa kujerar annabawa Allah su malaman ya da'una suna kiran man zalla wanda ya ɓace suna kira na ilal huda zuwa ga shiriya wa yusabbiruna minhum alal aza wa yasbiruna minhum alal aza suna haƙure akan wa'annan da suke kira akan cutarwar da suke cutata musu suna kiran mutane zuwa aljanna wa'annan da suke kira za su rinka cutata musu kuma sai su yi haƙuri akan wannan cutar wannan shine alamar cewa su malama Allah ne suna iya kira zuwa ga addini Allah a zo a zage su a zo a ci zarafin su wani lokaci ma har a daure su wani lokaci har a dake su wani lokaci har a sare su wani lokaci har a harbe su da bindiga ma amma sai su yi haƙuri akan wannan hanya don sun san hanyar dama haka take sai su yi haƙuri akan wannan cutarwa ya uh, yahayuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta suna raya matattu da littahin Allah zaka iske matacce na ya mutu ɗaiɗaiɗai sai su ɗauko ƙur'ani sai su raya shi kai ka san ba mutuwa ta gangan jiki ba mutuwa zuciya yake nuhi sai ka samu matacce jahili bai san Allah ba bai san annabi ba tauhidi babu kawai sai su ɗauko littahin Allah sai ka kawai mutu ya rayu yanzu ya zama ahli sunna mai tauhidi ya rayu koko kaga sun raya su kenan to wannan sune aikin malaman Allah ga hakuri ga raya matattu bayan haka kuma wayu basiruna bi nurillahi ahlal ama suna sanya basira da gani ga makahe makaho na ɗaiɗaiɗe bai ganin baya ballin ta gaba bai ganin ko ina makaho ne ɗiɗiɗi sai su zo su sa mai idanu ta hanyar mita shekarar da suna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ashe wanda bai sa hadisan manzon Allah ba bai san tauhidi ba makahona to su ne yubassiruna sai su sanya gani bi nurillahi fa da haske Allah ba da haske a haske ne na Allah haske Allah ko shine littafi Allah sunnan manzon Allah sai su sanya wannan hasken Allah sai su ganar da su sanya gani ga ahalal ama mutanen makatta makahe son mambakon mun auyan famu la sai su zama yanzu ga su da hankalin su saboda mi saboda sun gane sunna da dama akwai haka uh, karatunmu da muke yi tafsirin da muke na taba kawo muku kisar wani bawa Allah da muka yi ta bala'i da shi wasu shekarkaru za mu zo masallaci wa'azi mutane masallacin suna so in zo in wa'azi wurin nan to suna na ya riga ya ɓaci a gari <laughs> abin nan a filin ge Niger shi kuma shi ba shi adda gidan ba gidan wani mai kuɗi ne har ya koma ya mai ci ba ko nake ba amma dai shi da gidan kuma shi ke da komi aka gina masallaci wannan gurin ba an gina masallaci sai ana ana sallah na akwai Alhaji Umaru mai meshin kwanukan ba ya zo nan zai karatu ya zo yace mini kawai sai ina gida sai ga mala Umar ya zo gida na sai ce mai kai ina kake da ina kake wallahi da yamma yake ya zo karatu nake haba tun kana yaro ba kai karatu sai yanzu yace wallahi shi dai wallahi mata huduwa ya sama sun ta sama ya arba'in dan kasuwa ne yana da kayan jari yana da uh, uh, uh, guraren kasuwanci a hilin yana da su a yamma yana da su a tawa duka ya aje wai zai zo shi karatu zai nice hmm eh, an baro kyoto ranar haihuwa ce yana yawa nice to shi ke nan bisimila ni buɗa mai gida tumaki nice shi zauna ya zauna kwana ɗaya sai ya zo akwai wani malami ya ce to wallahi na gano wani malami can kuma saboda kai malam ba ka samu zama bari ko in ce bisimila ni ɗauke shi ni kai shi kenan ya yi sati guda ya dace malam gida ni yi ce hmm. ya kwashe ka ne ya jira a yanzu ba za ki zai dawo ya karatu ba ya kirme mini wa nesa wanda bai karatu ba zuwan da ni karantar da su ni ba bai yi karatun ba shekara shekaru yanzu yanzu zai zo ya karatu ai san dai to ba a cewa ba aika amma dai akwai matsala to shi alhaji umar shi a rike da gidan saboda mun ka zo za mu yi wa'azi sai wani sai ya zo ya ce ba a yi kuma shi yaron wancan babban mai gidan nan nan yake ce ba a yi babba na kato na haka ya zo ga mun wanzu an haɗa kaya ina cewa kai ina ina riban nan yake ina riba yau sai ya ba sai na bashi kashi aka zo ana rigima na aka zo aka rirrike shi ni kan ni samu hanya ni sonce aka kare ba yi wa'azin ba to bayan na baro garin to cikin ƴaƴa ne sai Allah mai arziki mai yawa sai ya biya mai kujerar makka da zai biya mai kujerar makka cikin ɗalibai na malam sa'adu suna wasa da shi suna hulɗa sai ya same shi yace eh, alhaji yace na'am zaka tayi aiki haji yace kure kuwa yace to abin da nake bukata gari ka don Allah idan ka je Saudiya ka diba ka gani mutane Saudiyan nan do Allah malaman makka wayanda suke sune limaman makka da madina don Allah can izala na koko malaman ku ne na kadiba gani don Allah ka yanayin su kawai kada don abin da kaka ce komai ni dai ka je kawai sai ce to shi kenan. sai ka biya mai sai ya je ya dawo ko da ya je sai iske duk wani malami da yake gani ahli sunna na tuwafi ne ba su kaiwa kasa ga gemi in zai karatu irin karatun can izala in zai ruku irin na can izala duk abin da yake irin na can izala yake amma dai mutane ga sun kware mu wallahi yana dawa sai iske malam sa'adu sai ce malam sa'adu kai wallahi ka taimake ni wallahi dukkan izala na an makka da madina yace daga ranar ya zama ya zama dan izala ni koma da awa ina tsaron tare da firawdina mun kace ko da malam usman ne da malam abdullahi galadima ko da ni nije ya tsuha bai iya zuwa ko ina ko gani bai gani ya tsuha ni iska shi sa kujera zaune sai eh, dama an gaya mini ya za ali suna yanzu ko mi aka yi na suna tare da shi aka sai nake wadai in kai sai nake ina zuwa sai ta suyar rungume ni yace malam kawa Allah kai hakuri don Allah na cuce ku can da don Allah kai hakuri <laughs> yace ai ba matsala ta ba wannan ai yanzu yanzu kai wannan abun da kai karin lada ne wai ati him hasanat insha Allah haka za a yi Eh, dukan da kake zaka da keri da faɗan da kai duka lada ne Allah zai baka <laughs> so to kaga da yana cikin ina yana cikin ama cikin bata to waye ya kai shi nan kira zuwa ga littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muka je wa'annan malaman da muka dasa can muka dawo su suka azaci shi bisa wannan hanya in ka je aiki haji ka diba kawai ka gani sai da ya diba kuma sai ga lalle abin da wa'annan ke karantarwa kuma shi na ya gani can to sai Allah shirye da shi to kaga su malamai masu karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yad'una man dalla ila al-huda kenan wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ala al-ama fa min qatilin li iblis qad ahayuhu da yawa zaka samu wanda iblis ya riga ya kashe shi sai su zo su raya iblis ya kashe matacce na mutus sai su zo su iske gawa gawa ta iblisu ta iblis ya kashe sai su raya wannan gawar sai ka kawai ya tashi ba irin rayawa <laughs> gane gane rayar iblis ya riga kashe amma sai su su raya shi wa kam min bolin ta'ihin kan hadau da yawa zaka samu batacce dimautacce ya dimauta sai ka kawai nan malaman sunna sun gyara shi sun shirya shi fama ahsanu asrihim ala nasi wa ma aqbahu asrun nasi alaihim menene yafi kyau fiye da wato asar ɗinsu ga mutane abinda suka wa mutane wakai shi kyau domin sun kira mutane zuwa ga addini Allah wanda ya kira ka zuwa ga addini Allah akwai wanda ya wanda ya kyautata ma irin iri nai wanda ya shirya ka zuwa ga wannan ai duk wanda ya aza ka bisa ga sunan manzo Allah Allah ya baka da iri ne wallahi ina wata gado na to shi ne wannan asar ɗinsu su da suka wa mutane babu abin da ya kai shi kyau wa ma aqbahu asri nasi alaihim menene mafi munin asar din su akan mutane asar mutane akan su mutanen da suke kira kuma zuwa ga addini su kuma sun cutata musu sun zage su sun musu laƙubba wani lokaci har da duka sun mutu to wannan asar ɗin waye kai shi muni domin duk muni bai kai muni a ce ka bugi malami addini ba ko kawa malami addini kazafi ko kuma a malami da ke kiran ka zuwa ka sunna manzo ka kawace shi ka kai shi gidan yari ka daure ko ko malamin da ke kira zuwa ga addini Allah ka turo mai yan area bai sun tattake shi tunda kai baka iya zuwa kila baka imai amma ka turo mai yan area bai mashaya don su buge shi waye muhimmuni haka to shi na wa'annan malaman shine aiki su su suna kira zuwa ga shiriya suna kiran ka zuwa ga alheri kai ko kana saka musu da sharri to shi na imamu ahmad yake faɗa muna nan nan magana imamu ahmad yake ɗaukowa yana gaya muna yanfuna an kitabillahi tarifal galina suna kawar da suna kawar da tarifal galina canzawa na algalina dan wuce gona da iri daga littafin Allah masu kokarin wuce gona da iri ga littafin Allah sai su canza wannan barnar da suke sunsawa nan me yake nufi ina nufin duk wani wanda ya so ya sa wata barna cikin littafi Allah sai su hana in ka zo ka sa barna cikin hadisan manzo Allah su hana su kare littafi Allah su kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine malaman Allah wa intihal al mubtilin da intihal wato batawa na al mubtila yanke al intihal wato shine ga yadda abun yake sai ka bata shi ka rubuta wato rajulun sai wani yazo yace rajulun kaga ya intihal kenan domin ya ya bata ka rubuta uh, gasik sai zo shi ko da zai rubutawa sai ce asik kaga ya intihali to wannan intihal su ne ka bata abinda wancan ga abinda wancan ya rubuta ka zo ka bata to shi na suke kokarin duk wata barnar da wani yayi su malaman suke hanawa sai su roshe wannan barnar wa ta'wilal jahilaina da tawilin jahilai don akwai yan yin tawili ko in ka kawo musu hadisa ce ai ba haka aka ne ba an ce kullu bi natin a ce ai ba wannan kullu bi ai akwai kullun kullun akwai kullun juz'iyya akwai kullun kaza sai zo ni tawili dai don kawai dai ya hidda tashi bid'a kar ta shiga cikin wannan da annabi yake bata ta sai ya yi kokari ya kare kaga tawilin al-mubtilina kenan dukkan wani abun da ya saba ma ra'ayi ne mana da safi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu wanda babu cikin addinin mu annabi bai yi ba Allah bai ce a yi ba babu littafi Allah babu sunna manzo Allah annabi ce ba a so sai ce to ai ba duka ba ai akwai abin da babu cikin littafin Allah kuma addini na sai ce to mina na to don me ka shiga jirgi <laughs> a jirgi ina jirgi annabi ya shiga jirgi don me ka sa wando ai ko wando annabi bai sa ba <laughs> ka ji shedani <laughs> an ce ma wando addini na halal annabi na magana addini ko ko an ce ma jirgin addini na jirgi da inda addini na da jokom na hawa a kai addini aka nuni to sai ya yi dai tawili yadda dai zan hidda bidi'a ta yi daga wannan da annabi ya ce dukkan bidi'a fatata duk wanda ya kaga wani abun da babu cikin addini fatata da shi ya leko ya gane wallahi ko an ce ya kawo hadisi ga bidi'a sai bai iyawa an ce kawo hadisi babu kawo aya babu to ya za a yi sai ya yi tawilin da zai tabbatar da eh dai akwai nashi din to shine ah, tawilin mubtilina kenan tawilin mabannata sai su zo su roshi sai ka zo kai kai tawili ka ka kare tawili duka sai su bata wata mukabala da niji tun ina yaro ma ina matashi niji wannan mukabalar sama da shekara talatin da wani abu wani ba wa Allah ka zo ana magana salati ga ta alhaji ya fati ana magana a kanta sai aka zo ana mukabala a kanta sai wanga kawai sai ya tashi ya ce a ko an ka ce shi wannan ana magana don mi kuke tunna babu da littafi Allah babu ta sunna annabi kuma kun ce addini na sai ce akwai da qur'ani aka ce ina yace qul malikal mulki daya mun samu allahumma yabi eh, salli eh, salli alaihim <laughs> yabi ta sai dai kare gaba daya yace to la inda haka ake hada komi a ciki ni ko bari in hada ma yace kazzabta kai ƙarya yace to babu kawun cikin qur'ani akwai babu zalun akwai babu ba'un akwai to ni ma cikin qur'ani ni dubo qur'ani yace ƙarya ka kai don Allah bai roshe shi ba ya roshe shi to kaga duk tawilin mubtilina suke roshewa <laughs> sai kai tawili kai tawili sai su su roshe to wannan shine malaman sunna kenan wa tawilal jahilina tawilin jahilai sai su roshe allazina aqadu alawiyatal bid'a wanda suka kulla alawiyatal bid'a tutocin bid'a alawiya jam'un alliwa'u ne alliwa'u shine shine tuta ba to alawiya tutocin bid'a kowa da irin tashi don dama bid'a ba kala gudana ba kowa da irin tashi kuma kowace bid'a tana da tata tuta tana da tata alama yanzu in ka kalli yan bid'a duk yan bid'a kowa na da irin tashi alama da kaga da wani nan ya wuce da bakan tuwafi da bakin abun ga wani na kaga dan shi na da kaga wani nan wani ya wuce ya dauki dan kille ya rata ya haka wani dan kille mai rodi rodi haka <laughs> wani na to kowa da nan nashi tuta da za a ganewa to wa'annan tutocin yan bid'a suke roshe su duk wanda ya kulla sai su zo su roshe wannan tutar tashi wa atlaqu inanal fitna wa'annan yan bid'a da suka sako linzami raguma ta fitina cikin al'umma suka sako wa mutane fitina domin don da ka fitina a cikin al'umma ai fitina ta yi kawo to sune ne ke roshe ta fahum mukhtalifuna fil kitabi wayannan yan bidi'a masu sabawa ne cikin littafin Allah kenan masu sabani ne yadda dan bidi'a kaza ya fassara alqur'ani wuri kaza wani dan bidi'a in ya zo ba haka zai fassara ta ba ko ko fasara guda suka yi daban-daban suka yi wannan iya dauko aya ya fassara ta don ta yi daidai da bidi'a ta yi shi kuma ɗan bidi'a na can shi kuma yana da irin tashi bidi'a shi ko in zai fassara qur'ani wannan ayar zai fassara ta daban an gani to ko ne na fil kitabi kenan suna saba cikin qur'ani bayan suna sabawa dukan uh, uh, bakinsu bai haɗu cikin qur'ani ba bayan hakan kuma mukhalifuna lil kitabi kuma duk sun saba man littafi wanga ya diba daban wanga ya diba daban duk cikin qur'ani na don kowa na dauki qur'ani ya kawo bid'a ta yadda sa in kan ya kawo bid'a sai dole dole qur'ani sai ya jawo shi ya dawo da shi yayi daidai da bid'a sa ba shekara nawa aka yi ana ana kokari a kawo wata aya wadda ke magana game da falalar manzo Allah da alqur'ani aka ce wace aya ce firabi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليبرهوا <laughs> هو خير مما يجمعون to sai wannan ayar da ke magana ga falala Allah ta addini Allah falala Allah ta musulunci falala Allah ta alqur'ani falala Allah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to wannan abin da ake nufi fal yafrahu wai su farin ciki to ai farin ciki ta mauludi da suka fasara ta haka to Allah sauran yan bidiya sun fasara ta haka ko shaidan bai taba fasara taka ba ko shaidan bai taba fasara ta haka ba to dukkan yan bid'a duniya ba su fasara ta haka ba sai yan bid'a mauludi yan bid'a a su ko fasara su daban to dukkan su hada fasarorin yan bid'a gaba ɗaya ga alqur'ani Allah mukhalifu lil kitabillahi kuma suna saba ma littafi Allah kowa ya tashi fasara daban-daban in ka tattara fasarorin su kuma duk sun saba ma kwari don ba kowa son ya kai qur'ani yayi mai hidima ga tashi ga nashi ra'ayi ba wai shi ra'ayi ne ya bi qur'ani ba qur'ani ya bi ra'ayinsa wa'annan sune yan bidi'an da malaman sunna ke fada da su mujammi'una ala mufaraqatil kitab dukkan sun yi ittifaqin saban qur'ani dukkan su ba wanda aka rera qur'ani dan bid'a wani da wani da wani da wani duka ba wanda ya bi qur'ani sun yi ijma'in saba ma qur'ani dukkan su sun saba mata yaquluna ala allahi wa fillahi wa fi kitabillahi bighairi ilmin suna faɗa a wajen Allah suna gaya ma Allah ƙarya suna faɗa ma littafi Allah ƙarya suna faɗi ba tare da ilimi ba suke Allah ya ce babu ilimi akwai shi alqur'ani babu ilimi suna faɗa annabi ya ce ba ilimi wannan shine aikin su suna faɗa alallahi wa fillahi yanke alallahi sun wa Allah ƙarya wa fillahi cikin addini Allah sun shiga cikin addini Allah ko zati Allah ko sifofi Allah sun yi ƙarya yatakallamuna bil mutashabihi min al-kalam sai su dauko mutashabih na al-kalam magana qur'ani mai mutashabi sai su dauko wanda ke ana iya wato abun gasa sai su lauyaye shi yasa da aka zo wajen fasara alqur'ani misali a akwai yan bid'an da suka ce wato Allah baya magana Allah baya magana akwai masu wannan bidiyar cewa Allah baya magana da aka ce wa kallama Allah Musa rabbahu ko wa kallama Allah Musa takliman yawwa Allah yawwa annabi Musa magana takliman sai suka ce ai Musa shine fa'ili wa kallama Allah Musa takliman Musa yawwa Allah magana kaji wannan wai Musa ne yawwa Allah magana ba Allah yawwa Musa magana ba kaga wannan kai sai suna son su saba ma abinda Allah ce wa kallama Allah kaga Allah shine fa'ili wa kallama Allah Musa taklima suka ce a ah, ba wa kallama Allah Musa takliman ba wa kallama Allah Musa Musa shine fa'ili to shi Musa dama da fa'ili da maf'uli duka bai canzawa suka ce to shi Musa shine fa'ili to malama sunna da suka gano wannan sai su ce musu to walamma ja'a miqatina wa kallamahu walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu to <laughs> suka ce tauna na ku ya za ku yi wa kallama hu ya hu ya ka wata wa kallama hu rabba hu za ka ko ya za ka duk da kake dan ba ba yadda za a yi wa kallama hu rabbu hu na shi ne dai dole dai lamiri na shi ne maf'ulin bihi wa kallama hu rabbu bai wa ce hu nan shi yi kallama rabbu hu yana yiwa duk larabcin duniya bai dauka dole fa bihi tallazi kafara daga nan tun sannan bid'a ta mutu daga wannan wuri sai suka daina kafa hujja da wannan ayar da da wacce aya suke kafa to ashe ba su sani ba qur'ani ya kware musu zani to sai aka kawo wannan sai suka kasa yadda za su yi daga nan kan to wayannan su ne wayanda ke faɗa fillahi wa alallahi bi ghairi ilmin yatakallamuna bil mutashabi min al kalam su za mutashabi sai su su rikitar jonda eh, inda babu ga aya aida da su rikitar ko ce to kaga yana yiwa ko wa kallama Allah Musa taklima Musa ne yayi magana ba Allah ya magana ba to amma da aka samu wancan fa kaga an roshe su wa yakhda'una juhalan nasi suna yaudaran jahilan mutane bima yushabbihuna alaihim ga abinda suke rikitar da al'umma fa na'udhu billahi min fitnatil mudillina muna jin muna roko Allah ya tsare mu daga fitinar batattu kenan Allah shi kare mu faslun fuka hawla islami wa manzilatuhum tunda an ce ma bangare biyu ne ko yanzu ya kare ma bayani ga malam hadisi duka malama hadisi na ke faɗa ma maziyya su da martaba ya ce ma nau'i ne to sai malaman fikin su ko su ne kashi na biyu yake alƙinsu sani fuka haul islam malaman fikihu na musulunci Allah saka musu da alkhairi wa man daratil futuya ala qawlihim da wanda fatawa ta tsaya akan maganganunsu duk a zagayo ko dai fatawar imamu malik ko fatawar imamu abu hanifa ko fatawar imamu shafi'i ko fatawar Ahmad ibn Hanbal ko fatawar Ibn Hazm ko fatawar wane ne duka dai su ne dai fuka ha udin dai ba dole ne sai wa'annan al'a'imma al'arba'a ba su kadai ba akwai malaman fiqh dai saboda ka fatawoyin su dai ne kuma akwai su cikin sabai malaman fiqh akwai su cikin tabi'ai malaman fiqh akwai su cikin atba'u tabi'ina duk malaman fiqh akwai su dai har zuwa zamanin ga namu da muke cikin sa to wayannan malaman fiqh su ne fuka ha islam wa man dara alfutu ya ala qawlihim bainal anam cikin mutane alladhina qussu bi istinbadil ahkami wa indaka aka bance da ta hanyar istinbadil ahkam malami hadisi zai zo ya karantar da su yake hadisin nan ya inganta daga manzo Allah ya faɗa musu su gane su yadda sun yadda da hadisin to su ko yazo daga nan sai nasu dauri sai yazo su ko sai su dauko na hadisin su bi eh, ka'idodin larabci su bi ka'idodin madalulun lafzi su ɗebe menene duka sai su hada su hada da ilmin usul da ilmin mustalahu da kuma ilmul anene dai sai su hada da wa'annan ulum sai su istinbadul ahkam karkashin ayata hadisi wani yana iya kama hadisi bai iya hitar da hukunci ko ya iya sai hitar zahiri kawai to a kori nan boye wanda baka iya hitarwa amma su sai Allah ba su wannan fikira sai su hito da wani hukunci karkashin wannan ayat to su ne istinbadul ahkam wa'unu min dabti qawaid al wal haram wa'inda aka ba wato suka samu damar kulawa kulawa ta musamman da har da ci qawaid al wal haram kaidodi halattawa ko haramtawa so suke ma abu kaza halal ne abu kaza haram ne fahum fil ardi bi manzilati an-nujum wayannan malaman fikihu a doron kasa matsayin su ɗaya ne da taurari fi samayi a sama taurari sun kawata sama ko ba su kawata ta ba sun haskaka sama ko ba su haskaka ta ba haka malaman fiku suka haskaka bihim yahtadi al-hayranu fi zalma wanda dimauta cikin daji ya samu ɗemuwa to tauraro yake gani su nuna mai hanya musamman wanda ke da ilimin tauraro zai gane wannan tauraro daga yamma yake fitowa wannan daga gabas yake fitowa yayi ɗemuwa yanzu nan yamma ta koma mai gabas to sai ga tauraro ne ce to nan inda nake gani gabas ba nan ne gabas ba nan ne yamma don na ga tauraro kaza to kaga wannan tauraro ya zama mai mi ya zama shi ne ke shirya da shi zuwa ga hanyar da yake nema inda yake nema to hakan su ma malamai malaman fikin ke nuna ma hanyar shirya bayan da ka bace kana cikin dimauta wa hajatun nasi ilaihim bukatar mutane zuwa ga wa'annan malamai a'zamu min hajatihim ila ta'am fi girma fiye da yadda mutane ke bukata zuwa ga abinci ka san ba mai wanda baya bukata abinci ko musamman lafiyayyen abinci ko na so to yadda kaga mutane na da bukata zuwa ga abinci to haka suke da bukata zuwa ga wa'annan malaman amma yanzu kaga mutane muwa an yi son abinci bisa ga malamai <laughs> an yi son abinci bisa ga malamai ha ah, yanzu wannan karatun da muke wannan guri da an ce naira dubu ake rabawa eh, eh, ga dai naira dubu ta karamata in ni baka ita kila kamuni sati ka kashe ka a ah, to wai dai sai ce yanzu karatun nan nake duk da mun yi karatun nan mun kare kawai tsaya kawai shiga layi kawai za a baka 1000 ya da masalakin da na dauka mu to ashe kaga mutane sun hiba mi sun hiba abu mi kuma ke kwarai da gaske Allah shi je mu to yadda kaga mutane na bukata zuwa ga abunce sharabi da abun sha to bukata zuwa ga malamai tafi haka bukata zuwa ga malamai tafi haka domin malaman fikihu suke gwada ma abu kaza halal ne sai ka ci shi ka zauna lafiya suke nuna ma abu kaza haram ne sai ka nisance shi da an kyale ka kaci haramun ka zama wato eh, mad'amu haramun masharabu haramun wa guziya bil haram to fa anna yustajabu lahu kaga babu hanya aljanna kenan to do Allah ka rayu duniyar nan ka cika cikin ka ka tara duniyar nan ka yi zama dangote ka zama waye ka tara duniya ka yi miye amma karshe ka shiga wuta jahannama to dole me amfanin abincin to kaga abincin amfani ne bai kai ni ba bai kai malamai ba wanda ke nuna ma hanyar aljanna da kuma hanyar wuta dan ka bi hanyar aljanna ka nisanci hanyar wuta wada'atuhum afradu alaihim min da'ati al-ummahati wal aba da'a ga malamai yahi zama farilla fiye da da'a ga iyaye uwa da uba yadda ka san wajibi awa uwa da'a wajibi awa inna da baba da'a to bai kai wajabcin da'a ga malamai ba tabbi malamin <laughs> ka yayi babanka kaji abunda waye ke faɗin wannan magana ibnu qayyim al-jawziyya afradu ya yi zama farilla min al ummahati wal aba kuma wannan me yasa ba da kai ya faɗawa. bi al qur'ani yace ma qur'ani yace haka don qala Allah ta'ala Allah yace ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا yanzu Allah yana cewa ya kuwa inda kuka yi imani kuwa Allah da'a kuwa manzo Allah da'a wa amri minkum da malamai daga cikinku ku wa ina da safai zaka ji ya kawo masu da malamai ku musu da'a ina uwa nan babu ina uwa babu to shi shine kenan ƙur'ani ya gaya ma wa malamai ya yi wa iyayi ɗa'a domin malamai suna karantar da kai ne bisa ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko baba kila yana ce ma ne ka yi mai wani abu wanda shi yake so ba mamaki abin da yake son ya yi daidai da littafi Allah ba mamaki bai yi daidai ba wani baba ma abin da yake ce ma ka je ka saba ma Allah ne abin da yake cewa ka yi sabo Allah ne wata inna abin da yake cewa ka je yi mata sabo Allah ne to shi ko malami fa shi malami inda malami Allah na ba wa uh, uh, ulama usu'i ba wayanda shehu Usman ya faɗa a malama Allah su ne wayanda malaman fiqihu da malama wa malaman hadisi to su ko duk abin da za su baka umarni abin da Allah yake ne ba ra'ayin su ne ba abin da annabi ya faɗa ba ra'ayin su ba so daga kawa malamai da ayahi na iyayi fa in tun fi shay'in idan kuka yi yaya ga wani abu faru zuwa ilallah ku dawo da shi kuma yadda shi zuwa ga Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sharadin ku haka yin kuna da imani da Allah da ran tashin kiyama zalika yin hakan biyayya ga malamai ko kuma mu ce biyayya ga Allah da manzo Allah da malamai da kuma in aka yi jayayya a mayar da shi ga Allah da manzo Allah shine yafi muku wasanu ta'wilan kuma shine yafi makoma ta kurai mai yin haka zai cimma makoma ta kurai kala abdullahi to bare kama fasar da drama ya kama aya da ya nuna ma wannan aya tana magana biyayya ga malamai ko to bare kama hujja dai abdullahi ibn abbas ko ya sa abdullahi ibn abbas ibru hadhihi al-amma ya fada fi da ruwayataini an ɗaya ruwaye guda biyu don shi ma yana da ruwaya guda biyu a wajensa wata ruwaya ta ce ta ce ulil amri malamai wata ruwaya ta ce ulil amri sarakuna da shugabanni an gani to yake riwaya ta farko yace da shi da Jabiru dan Abdullahi sabin manzo Allah Al-Hasan al-Basri tabi'i Abu al-Aliya tabi'i adawna Abi Rabah tabi'i Abbahaku tabi'i Mujahid tabi'i Ibn Jubair fi da riwaya shi ma Mujahid riwaya biyu ce akwai wannan mai cewa malamai akwai mai cewa shugabanni duka wa'annan malaman da muka lisaho sun ce ulil amri humul ulama ulil amri sune wa sune malamai wa huwa inda ruwayatayn an al-imam Ahmad har imam Ahmad shi ma kansa ruwaya biyu aka samu an samu ɗaya mai cewa dai har yanzu dai su ne dai malaman su ne ake nuni da ulil amri wa qala abu huraira to amma abu huraira wa ibn abbas da abdullahi da abbas shi ma kace ruwaya biyu na kamar yadda muka bada ko fi riwayatil ukhra wa zaid ibn aslama wa sudde wa muqatilu humul umara suka ce malamai ne a sarakuna shugabanni ne wa huwa riwaya asaniya an ahmad riwaya ta biyu kenan ga imamu ahmad to wannan shine ruwayoyin guda nawa kenan guda biyu to sai da'atul umara itabiatu lil ulama tunda an ce wannan aya wasu malamai sun ce malamai wasu malamai sun ce wa sarakuna to su sarakunan tasu da'a dole tana biye da ta malamai ne ta malamai a gaba ta sarakuna tana biyowa baya idan ka ce ga malamai sun ba da sarakuna sun bada umarni wallahi aje na sarakuna bidi na malamai an gane idan ka ce shugaba ya bada umarni malamai sun bayar to na malamai zaka bi domin su na malamai suke tare da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce malamai inda malaman sunna ne suka ce ga abu kaza ga yadda za a fito tabbata shi a daidai sarakuna wani lokaci suna yi ne daidai da ra'ayin su ko daidai da su to in kabbi sarakuna kabbar maganar malamai ka halake wallahi to bari ka jiya biyayya ga malamai biyayya ga sarakuna tana biye da da'a ga malamai wata haƙiƙu magana ta ta haƙiƙi ta tabbaci ta ilimi annal umara'a innama yuta'una idza amaru bi muktalar ilimi. su sarakunan da aka ce wajibi ne yi musu da'a shugabanni dole yi musu da'a wannan wajibi ne duk musulmi ya yi da wannan amma fa wannan da'ar to idan sun bayar da umarnin da yayi daidai da ilimi yi daidai da littafi Allah da sunan manzo Allah kenan in ya saba wa sai ka aje musu idan malam eh, sarakuna suka bada umurni ya yi karo da na manzo Allah ka ce ah, dole awa sarakuna biyayya dole awa shugabanni biyayya kan bi su baka da bambanci da mutumin da ke tahiya tare da makahona ana jaye da shi sai shi dan mai ja ne makahu mai idanu sai yayi tuntube sai da ya tuntube sai ce ma makaho makaho don Allah ga duci nan na tuntube ni ban gane ba ai hankali yace to kai mai idanu kai tuntube balle ni da amma ka hoja ni ma eh don Allah ya rabki duci na yana da hankali to haka ne idan sarakuna suka baka umurni wanda ya sha da na annabi ya sha da addini musulunci kuma kan bi su to gwamma ma wancan makaho wallahi don shi yayi tuntube yana iya je ya jinya kafa yi to amma kai wanga tuntube da kai wallahi zaka shige wuta Allah shi kare mu fada'atum da'a gare su ta maulidatul ulama tana biye ga da'a ga malamai fa inna da'a domin ta da'a inna ma takunu fil ma'rufi ana yin ta ne ga ma'arufi wancan da suka je suka hasa wancan da annabi ya nada yake ku je ku yi mai biyayya ya je ce to kenan ya je ya dauka rundu ya ja da rundunoni da aka je ya hasa wuta ba cewa su zo su shiga cikin wannan wutar ba har sun shirya za su shiga aka samu ne mai hankali ce kai wallahi ni dai na musulunta ne don ka in shiga wuta yaushe na kuma za a cewa in shiga wuta da ido na lahiya lau lahiya lahiya lau in shiga wallahi ni dai ban shiga wanga ce to wallahi ko ni ma ban shiga wanga ma ce wallahi ban shiga sai dai in mun koma waje manzo Allah manzo Allah ce mu shiga to wannan ka mun sai in mun ka shiga aljanna mun kai sai mu shiga don mu umurnin manzo Allah na amma wanga shugaban namu wajibi mu mai biya amma dai ba shakka ya saba mu umurnin manzo Allah ba mu yadda sai mun koma manzo Allah sai suka da suka yi manzo Allah manzo Allah me yake musu yace wallahi da sun shiga wutan nan da sun dawo cikin wannan wutar har abada yace ai nama ta'atu fil ma'ruf ta yana ita ne inda ba yi karo da annabi ba bai ta yi karo da manzo Allah ba wa ma aujabahu al ilmu dole na duk da'a da zaka wa shugaba to cikin ma'arufi kar ta saba ma ma'arufi shine qur'ani Allah da sunnar manzo Allah kuma kar ta saba ma ilimi fa kama anna da'atul ulama kamar da kasan su ma kansu malama ai da'a su taba'un li da'atir rasuli dole ne sai malaman da ke bada umurni akan biyan manzo Allah ba ko kowane malami wani zai sha rawani ya ce ma kai nan kuma wallahi daji na ba hanyar manzo Allah ta kakkai mai biyayya ba ko kowane malami ba wallahi a malama suna haka magana to yadda kaga su kansu malaman da'a zuwa gare su tana biya ga da'a manzo Allah to haka fadatul umara su ma shugabanni da'a zuwa gare su taba'ul lidatul ulama biya take ga ta malamai manzo Allah a gaba sai malamai sai sarakuna baya <laughs> an gani walamma kana qiyamul islam lokacin da ya zama tsayuwar musulunci bi da'ifatai ne yana haduwa ne da bangarori nan guda biyu shugabanni da malamai al'ulama wal umara malamai da sarakuna su ne kawai ke tabbatar da addini in suka daidaita addini ya daidaita in suka kauce addini ya lalace saboda haka wa kana nasu kulluhum lahum taba mutane na biye da su komai biye sarakuna komai biye malamai to kana salahul alami saboda haka kenan gyaruwar duniya ma gaba daya bi salahi hataini daifataini idan wayannan bangarorin guda biyu suka gyaru malamai suka gyaru sarakuna shugabanni suka gyaru kasa ta gyaru idan bangare ɗaya gyaru an samu matsala wa he bi fasadi ma to balle da duka Allah lalace sarakuna Allah lalace malamai Allah lalace duniya ta lalace kenan kama kala Abdullahi ibn Mubarak kama yadda Abdullahi dan Mubarak yake fada wa gairihi inna salafi da wani ma da wanda ba shi ba cikin magabata ina cewa simfani minan nasi inna idza salaha salaha an-nas bangarori daga guda biyu daga cikin mutane in suka gyaru mutane sun gyaru wa idza fasada fasada an-nas in suka lalace duniya ta lalace kila aka ce man home wa'anne ne wa'annan mutanen da in sun gyaru duniya ta gyaru in sun lalace duniya ta lalace abdullahi da mubarak qala al muluku wal ulama sarakuna da malamai kama qala abdullahi ibn mubarak shi yasa abdullahi da mubarak ma ya faɗa yayi wasu bai duka yana cewa ra'aytu dhunuba tumitu al quluba wa qad yuritu dhulla idmamuha wa tarku dhunubi hayatu al qulubi wa khayr wa khairul li nafsika isyanuha wa hal afsada dina illa muluku wa habaru su'in wa ruhbanuha yace ra'aytu dhunuba na ga dhunubai tumitul quluba suna sa zuciya ta mutu in da kana da dan dama dama ka eh, rinka sabo Allah sai zuciyarka ta mutu wa kad yurisu zulla idmanuha kuma dawwamar da sabon Allah zai gadar da kaskanci duk mai sabon Allah kullum zaka ga ya kaskanta ya walakanta shi yasa ba ma ka cewa in ka ga mugun tsoho to mugun mugun matashi na tun yana matashi na yake tambaɗaɗe sai kaga ya koma mugun tsoho sai ka kawai ya tsoha ya lalace daga nan sai bara to tun farko na bincike kurciyarsa wa tarku zunubi barin zunubi ayatul qulubi shine rayuwar zukata wa khairul li nafsika isyanuha isyanuha saba ma zuciya son zuciya shine alkhairi ga kanka wa hal afsada dina shi akwai abin da ya bata addini illa almuluka in ba sarakuna ba wa habaru su inda miyagun malamai wa ha da malamai masu yawan ibada yance a habaru malaman kiristoci yance ruhubanu malaman yahudawa kenan ruhubanu su ne ga ilimi ba aiki a habaru ga aiki babu ilimi jahilai kenan to su suka bata addini miyagun malaman da ga ilimi ga rake mugun malami ga aiki ga jahilci ku gane yawan ibada yawan zikiri yawan mi amma jahili na bai san qur'ani ba bai san hadisi ba don ba wai don ka iya shiriniya ka zan malami ba ba don ka iya wasu wake-wake na larabawa wai ka iya malami ba a malami malami hadisi malami malami tafsiri wanda ya san qur'ani ya san hadisi akwai ilimin da wuce nan da mi annabi ya zo da shi qur'ani da hadisi ko akwai wani abu da ya zo da shi to shi na ilimin saboda in duk ilimin ka in baka da wayannan jahili ne kai so kaga duk mai yawan mafi yawan waye jahilai na don ba su san hadisi ba da ba a karatu hadisi kasan nan ba a karatun tafsiri in ramadana ta tsaya mai dama dama ka karatu ashaba <laughs> mai dama dama amma tafsiri ba sai shek abakar sai da shek abakar gumi ya fara asasa wannan sunna shi yasa yanzu ko ina aka dauka Allah saka ma abakar gumi wallahi sai da shi zamani ne kaminai ba a tafsiri kasan nan ga ramadana amma yana farawa to yan bida suko suka ce to bari mu ma mu fara sai suka fara an ci nasara ko ba ci nasara ba alhamdulillah nan za mu tsayawa insha Allah sai kuma ni sati za mu kaura inda muka aje abun makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wasu bihanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk